waye dai da asuba da ya ta yi sauran da ta yi komai da komai da yaran gidan ta gama to yau ya ji bere kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita domin a yi bacci har sai Allah Allah ya samu sharwa to kowa ya shiga daki ya kwanta da aka kai dai lokacin da take tashi har lokacin ya wajen kamar karfe goma na saba da ta tashi ba sai ya ɗazu muke magana sai muka tafi mun tafi ga kofa kofa da ake Allah ya karɓi da ta da muka kwalla kowa muka je Allah ya mata rasuwa da farko za mu so mu ji cikakken suna da kuma alaƙar ka da ita da su suna na mustapha ibrahim shekari ne ba kuna tara harkokin tafiye-tafiye da shakatawa zuwa da zuciya yaya alaƙa ka take da ita da su ya tsar da su ya take, yar uwa ta ce kuma kuma yar mata ta ce uwa ɗin uba ɗaya to ga labarin da muke ji shin menene ya faru wallahi dai kafin lokaci ya zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi komai mai mai rai an ce mamaci ne dama duk mai mai rai mamaci ne wallahi dai da asuba da ya tayi saurin da tayi komai da komai da yaran gidan ta gama to yau ya ji bere kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita to ma ya har sai Allah Allah ya samu sharwa to kowa ya shiga daki ya kwanta to da aka kai dai lokacin da suke tashi har lokacin ya wajen kamar karfe goma na saba da ta tashi ba sai ya ru muke magana sai muka shiga muka ta buga kofa kofa a rufe ake Allah ya karɓar da ta da muka kwalla kowa muka sai Allah ya mata rasuwa wallahi ga abin da ya faru kenan daga bacci ne na koma da bayan bayan bayan sallah yanzu ina ne za a jana'izar ta kuma da yaushe yanzu ta fi wani jarabi don Allah ya ke so a jana'izar ta yanzu ga muna nan gudun di nan ciranci cikin gari gidanta to ya nawa ta bari ita Allah bai taɓa ta haifuwa ba tun da take a rayuwarta Allah ya gafarta mata അമിത മത അല്ല അമിത ഞാൻ